Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jan mu ta yanar gizo a VOA kuma ko kuma sashen hausa da kuma. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau. Za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta idan mijinsu zai ƙara aure ko kuma idan su za a ƙara aura. shirin namu na yau ya jiyo mana dukkanin bangarori wato na uwar gida da na amarya kuma masu saurare idan ba za ku manta ba mun kawo muku kalubalen da su kansu maza ke fuskanta idan za su kara aure. Haka ne fa zara kin san wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata a zauren tattaunawar mu. inda suka shafa mana labarin irin kalubale da suke fuskanta wato kalubalen uwar gida da amarya. Masu sauraro kar ku bari a barku a baya sai ku kasa kunni domin sauraron shirin yau da gobe. jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu a zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da kuma bakin da ta gayyato mana a zauren namu na yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. muna tare ne da mata wanda za mu tattauna da su akan al'amuran da suka shafi zamantakewar aure musamman idan an yi kari wannan makon za mu taɓa uwar gidan kuma za mu taɓa amarya domin mu san shin menene wa'annan mutane biyu suke fuskanta yayin da aka haɗa su a inuwar ƙarƙashin mutum ɗaya wato na aure ita uwar gida ita aka samu kuma ita aka shigo wa gida yawancin lokuta ake tsammanin za ta dan tada kura to ita ma amarya tana fada suna ta kalubale da take zuwa da shi kuma take fuskanta a wannan sabon rayuwa a wannan zaure namu ina tare ne da mata uku inda za su jagoranci gabatar da shi wannan maudu'i domin mu fahimci menene matan nan suke fuskanta a yayin da suka samu kansu a cikin sabon rayuwa a zauren namu yau akwai suna na zara yakubu awa usman ba da haske to malamai mata barkanku da gaisuwa na zaure namu malama hawu bari in fara da ke wato maza da yawa sun kan yi korafin cewa daidai lokacin da suka ce za su kara kawo wata abokiyar zama don a ƙara inganta rayuwa a dinga taimaka muku da 'ya'ya da aiki da sai fara muku yawa da dan kwalliya nan da kuka daina yi saboda aiki muku yawa a wai a lokacin sai ku ce ku ba a muku adalci ba ku ta ihu wata ma ta fashe fashe wata kuma ta yaje malama hawa kin ga jiya kin ga yau inda a fannin zaman kishiya ne gaskiya ne. shi yasa ake samun wannan matsalar sosai idan a yazo ya ce miki zai miki kishiya amma a halin yanzu wannan idan bata kai hankali nesa ba mm. ke riga kin gama sakankan cewa ya miki alƙawari ba zai miki kishiya ba kwatsam an zo an ce miki aure next week wato ya ma rufe ta kenan eh to idan ba gaskiya kina da cikakken tauhidi da dauriya da juriya da ilimi da tawakkali ba gaskiya za a samu matsala saboda na gabata da yawa waɗanda sakamakon haka ma auren su ya mutu mm. wasu matan kuma za ki ga hamma sun illata mazan wata za ta haukace ta zama kamar ya mm. tana fafutukan neman wace ce zai aura mm. wata za mata iya wanke kafar ta tafi har gidan su amaryan ke rashin mutunci sannan kuma ba abin mamaki ba ne in dai namiji ne ita amaryar da zai aura ba mamaki ke da yake yabanki kullum yana cewa ba zai kara miki kishiya ba da sauransu ba mamaki ita ya je ya gaya mata kina da wani wata ya aibanta taki a wurin ya aibanta taki a wurin ta dalilin da yasa zai kara aure kenan to amma wannan zargi tun da ba a riga ayi yi ba ina nufin lokacin da miji ya zo ya kawo miki maganar cewa zai kara aure me yasa mata sukan tada kura wani bata kika gaskiya ban ji daɗi ba because lokacin da ni lokacin da mijina ya zo ce zai kara aure lokacin wata na shida da aure aka zo aka ce min zai kara aure muna can tsakiyar soyayya watan mu shida ce min zai fara aure na do ina ganin tana yawan kiran shi a waya irin da sauransu in ya complain sai ce ta kira ne ta tambaya ni sai in ce uku to ba damuwa ana haka ana haka ya zo ya ce min zai faya aure zai aure ta tsakani da Allah ban ji daɗi ba har ga Allah amma kuma da na zauna ne ma kai na faɗa kin gane da a take auren ma yana gaya min ni fatan alkhairi na yi duk da dai a cikin cikin zuciyana na ji abin wani iri kuma lokacin a kwanaki ko bacci ma na yi na zo na dinga addu'a ina tashi ina na fulfili ina roƙon Allah ya bada natsuwa a rungumu wannan to Allah ya dinga kuma bada natsuwa cikin ikon Allah ban nuna mishi komai ba sannan kuma duk wani kyautatawa da ake ma mace mijina ya min amma ni matsalar da na samu da amarya na samu matsala bata san da baban ban san ta ba amma wayar safa daban wayar rana daban wayar wayar tana da kule muku zama shin mutunci kala kala ba kalan zagin da bata min ba anya ba kika sa mata ido wato ainihin kika san tana kiran shi tunda ba layin ki take kira ba ni take kira layi na ta dauka a wayar shi ba shi take kira ba direct take kira na cewa ne akwai wasu abubuwa da ya gaya mata ban iya ba yanzu ne zai san yayi aure da sauransu irin da cin mutunci da rashin da kala kala mm. cin mutunci kala kala ba kalan cin mutuncin daga taman ba to ita malama zara Tun ce da ni ke ce ta biyu wato ke kika shiga kika gari ka samu wata a ciki wani abubuwa kika fuskanta lokacin da zaki shiga ke ma haka kike yi kira waya ke tabas zuwa ko ko ke ne ake kiran ki a wayan ke ma a da zage ki ni ba a kira ni a waya an zazzage ni ba mm. amma face problem din kafin ya aure ni mm. ya kawo ni cikin gida ya nuna min cewa matar shi bata iya abubuwa da yawa ba kuma ya gaya min matsalolinta kin gani ya gaya min matsalolinta to koda da na shiga gidan kin gani ba aure na taba yi ba mm. kuma ba soyayya na taba yi da wani ba shi na fara soyayya da shi har na aure shi eh. to sai ina tunanin cewa ai abin da yasa ya karo ni saboda ni hawaye ita ta kasa ni to sometimes ma ko da aka yi auren yana zuwa yana gaya mu to ko da da nake ganin ta sai ina mata wani irin kallo kuma da zama ya zama haka in muka haɗu da ita ta kuma kishi kin sallama ta mm. sai ta ki mun magana kuma ta ki gashi ni ina mata magana sai ta banza da ni idan na dawo na gaya mai sai ya ce min in banza da ita yayyar iska ce tunda gashi ma a zahiri tana nunawa eh. in ta gani tana kishi da ni to kuma akwai lokacin da ban mantawa ya fita da safe so kin san aka danyi amarya ana dan dadewa to kuma ranar zai koma ɗakin can sai kai sha ɗaya shi kuma mistake ɗin da ya bai kamata a ce ka da daddare baka je ka kai musu abin da za ka kai musu na abinci ba sai ya tashi sai ya fita to da ya zo gidana ya kwana da safe sai ta sai ta kira shi a waya wayan shi a kashi ta zo ta yi nokin din gida ya ce ba za a buɗe gida da sassafe ba ya hana ni zuwa in je in buɗe to ita kuma tana da yara guda biyu kuma bai ba musu abin kari ba shi kenan to sai da ya je gidan ya same ta sai irin sai take ce min bai kyauta ba ya za a yi ka fita ka san cewa yara su tafi su ko ba makaranta ai ya kamata yara tun karfe takwas su karya baka aje musu abin da za su ci ba sai yake ce mata zam ita ba ta da kuɗin da za ta siya ne kafin ya zo dole sai ya bara ta ce in ka san ina da shi ai ba zan jira ka ba to irin sa'in sannan kin san wani namijin bai da haƙuri wata kuma macen za ta iya biye ma namiji shi kuma zuciya a wuya tunda na zauna da shi na san shi yana da baƙar zuciya abin ya zame musu rigima akai kaca kaca in gaya miki kuma ita ƙarin sai cikin akwai kishi da kuma irin an yi banza da ita ba a damu da ita ba to gaskiya akwai irin ni na fuskanci irin wannan problem din kuma da nazo nake ganin laifinta daga baya da zama ya zama ita kuma ta fita eh, sai na fahimci cewa shi ne yake da matsala ba ita take da matsala ba magana na dai ta fito a ƙara dawowa ta bangaren magana da kika tun shi kika shiga mm. ke tsakanin ke da ita misali a kishiya a matsayin wanda sai shigo me da me kika fuskanta bayan cewa kin fahimci cewa mijin ku shi fara hada kwada to gaskiya ni da ban zama zama gida ɗaya kin ga muka yi ba eh. kuma ba ta taɓa zuwa ta zo ta same ni ko mun yi wani rigima da ita ba oh. Ya ce na da ita dai muka haɗu dai ba ta kula ni eh, ta son ta ni da ni a lokacin malama kin dai ji irin wa'annan damar da ake ta yi Kiya na ke lokacin da aka shigo miki lokacin da mijin ya ce miki to wance kika ji yana shafa wani sabon turare da ya siyo ga ɗin kuna ya ajiye gaba ɗaya kina ta tunanin a'a me yasa sai da daddare za a dinga sawa me yace miki lokacin eh to ni lokacin gaskiya ɗaukan karatu yake zuwa yi makaranta to a ta ne karfi eh, zai kwarai da gaske da karatun ne maza a zo a bana haɗa <laughs> maza karatun dole ne ma zan samu experience ni na ɗauki darasi ba shi ya ɗauko darasin ba ni gaskiya Allah ya sa ni mace ce ne a gababban kishi gaskiya ina da kishi ba na ɓoyewa to amma ni kishi na idan ba a shiga al'amura na ba ban da matsala in kowa zai zauna inda Allah ya ajiye shi ni ba ni da damuwa eh to wanda ta shigo ta aure mijinki ita shiga al'amarin eh to haka ne kuma amma duk da haka in ta zauna a inda Allah ya aje ta kar ta zo ta shiga lamari na ta zauna ta ce harkar ta ni ba da matsala da ita to ita kuma sai bata gane haka din ba ta ce za ta shigo kuma ita ce mai kiran waya abubuwa dai ga sunan kala kala wannan wayar da yan mata suke yi mazajen ko yana tana muku da hankali a'a ai ni in shi za ta kira sai su je su ta kuma in ba a cikin gidana za a kira shi ba au shi ma haka eh in je a waje in a waje za a kira shi ban da matsala gidana ne ba gidan shi bane gidana ne tunda ni ce mai haƙƙin kula da gidan da mai gidan da ƴaƴan mai gidan komai da ya shafi cikin gidan a wuya na yake saboda haka ke da inda wannan muhallin ne yau ka a zo a wannan rashin mutunci gaskiya a je a waje. aure saboda wani ta inda Allah ya ajiye ta ba sai ta shigo cikin gona ta kiran safa daban na rana daban na dare daban ban tuni kuma gaskiya zuciya ta ba za ta dauka ba zan iya zuwa har gidan su in zauna gaban mahaifiyarta gani ga ta ayi mana tsakani tun kafin ta shigo gaskiya ba zan iya ba zan dauka ba zuciya kar ayi ɓatacciya wato kina yana daga cikin uwar gidan da ake tsoron kenan gaskiya idan ba ce eh, a ba za a yi jamban ba amma wai a zama ya shiga tsakanin mu ne ita shi ne ya santa ba ni na santa ba mm. to su kara ta can tsakanin su to bayan da da magana auren ya taso ya ya ke me kika fuskanta me kika yi mishi na nuna cewa ke kin turje kuma shin kin yi nasara ban yi nasara ba gaskiya tun da dai sai da ta shigo wato ya na ce. ya na ce ya zan yi da Allah ya yi to gaskiya ni tun lokacin da ya ɗauko magana auren shi bai kara samun kaina ba zaman lafiya lafiya tsakani na da shi kira za ta kara tarere shi a kwato shi da ba wani sauran maganar tarare tunda har zuciya ta hango mai wata ban ga dalilin da zai sa zai ce sai karo wata mu yi maka adalci kila ke fara ce ko baka ce yana neman wata wanda ba kana kudai ba kila ke kuma ce ko yana neman ya yake nema a tiriri ya dauko ni gidan shi ne ke ba ke nema in yi ramai yake so sai a rami wato ke dai ka wata dai ka zo ta zauna can inda Allah ya to ai kuma namiji idan duk mace tana da wa'in waɗannan abubuwan sai kin ga shi ko dan dai ya canza gurin kwanciya dole yake bukatar wata ko da kai dai duk mace mace ce amma dan shi dai yana bukatar canji saboda Allah duk abin da ya tsara ya san dalilin tsara shi namiji duk inda yake ko talaka ko mai kuɗi ko fari ko baki ko ya yake baya son ci ɗaya kuma mace ɗaya ba za ta iya zama ta biya mai bukata complete ba ko me za ta mai sai ya bukaci wata wata ko kuma ta ba kun yi rigakance ni dai na yarda da haka mm. sosai na yadda da haka kawai dai sai dai mata su dinga hakuri su kuma maza gaskiya maza suna da problem ta wannan bangaren lokacin da ka fara neman aure. Mm. Kuma alƙawari cewa idan na shigo babu wata dan ne sai da na shigo na saki jiki. To bai wa Allah ya addinin ku ne ya ce a yi kuma tunda addinin ke shi addinin yake bi kenan dai akwai damar kenan a iya. Hajjaju ya san fa addinin nan shi ya ce a yi kuma shi ya zo ya alƙawari cewa daga ni ba wata. Mm. Kin ga ko idan ya ɗauko watan nan in na ce ban yadda ba ta zauna. Ko alkawari alkawari ne auren zobe yauwa to amma kuma sai na zo na ga tunda ba kai amma wani lokacin ake son soyayya idan sai daɗi namiji yana iya ce maka ba zai ƙara maka aure ba hmm. saboda lokacin yana dubin sai idan shi ya rufe kawai ne ma yake ya za a yi ki shigo gidan shi ki zama matar shi duk wani ta ma mijin mace ɗaya na sami to wai duk wannan labarin duk wannan abin da kuke yi da ta da kurar da kuke yi da hayaniyar da kuke in za a ƙaro dama duk saboda kuna tunanin ba za a wata bata isa ta shigo ba ne dama eh to an yi saboda an ce ba za ta shigo ba da me da me kika iya mishi lokacin da kika tabbatar da cewa wannan aure da ya fara sa wa yana nema kin tabbatar da cewa ba a yi shi ba wurin wani malami kika shiga ko kuma kika shiga ba dan ba kika je a gidansu a to ni gaskiya mace ce wadda ba ni da ra'ayin zuwa gurin malami To saboda ni ina da son kuɗi na au to ba zan iya ba malami kuɗi na to amma na tambaye shi ta ina na gaza ya ce ba inda na gaza haka muka yi da kai ba haka muka yi da ke ba to amma tun da Allah ya tsara sai na ƙara ka san Allah zai tsara me sa ka zo ka ce min ba za ka ƙara ba so ya kasa gani kwanciyar hankali na shine in ɗauke maka wuta in fita daga cikin lamarin ka shi kuma gaskiya abin su ya zo yana damun shi saboda shi mutum ne wanda baya son ya ga muna zaman kurame ne da shi hmm, yana son kulawa yana yawwa to ni kuma gaba ɗaya sai na aje shi a gefe da na ajiye shi a gefe dai har manya suka zo suka shiga cikin magana dai duk da haka dai ban sauko ba to dan lokacin da zo na ma dan fara sauko wanda da na ga da gaske din za a yi za ta shigo ya rage irin kwana hudu zuwa uku ba sai na to ta ina zan zo in gyara abubuwan nan irin eh, kin gane mm. irin da na ya kawo magana da na zo na dauke mai wuta eh. na share shi ba magana ba girki ba abubuwa kin gane na bashi dai irin komai ya ji da kanshi tunda zai kawo wata eh. to sai da ya zo ya rage min na ga lokaci na nima ya kure kuma na ga da gaske yin za Mm. to yake fara dan burukuni na fara in ina zan fara to kika shi kuma namiji lokacin da kike so a shirya a shirya shi kuma lokacin yake hawa na to shi ma sai ya da yana ganin to yanzu me zan yi saura kwana nawa ne kuma wata za ta zo ta yi carry on a haka dai aka ki tafiya har dai amarya ta shigo mm. to da amarya ta shigo kuma kin ga ai dole in yi hakuri da dai dama dan kar ta shigo ne kuma ta riga ta shigo amma ko da ta shigo ni dai babu wata hulɗa na da ita wato kina jin zafin eh gaskiya ni ba na son gaisa shiga cikin ne ta zauna can gefe ta ne in zauna to ƴaƴa ba su sun shiga cikin wannan lamarin ai ai ubansu ne ya kawo kuma dole su shiga cikin al'amarin amarya a'a sun shiga cikin wajen faɗan da kuke ya shafe su a'a bai shafi ya ba gaskiya ni ma ba zan bari ya shafe su amma kuma duk da haka ni ba na son ta taɓa min nawa kin gani mm. ni ba zan hana su su je gurin ta ba mm. amma idan naga tana musu magana ma ni abin yana min zafi a rai sai dai 'ya'yan shi ne dole zai ja su dole kuma ita ma za ta ja su 'ya'yan mijinta ne bayan da zan Amurka a cikin shirin yau da gobe. bari mu koma wajen su binta mu ji yadda bakin za su amsa tambayar da ta yi musu kamar haka. Malama Zara bayan da kika shiga aka kawo kaji aka yi wace ce kika ga kuma yana kawo miki cefane akan lokaci ita waccan tana ihu kuma kin san ba a kai mata ba ko da yake a lokacin kin ce kina ta yarda da maganganun da yake faɗa miki ne. Gaskiya Na cewa ba ta da kirki ba ta iya ba ne kuma ba ta dace da rayuwar shi ba ke ce ma dai kawai inda ma kila ke fara samu da bai ƙara aure ba irin wannan zakin bakin. Gaskiya To me kika fuskanta ke bayan da kika lura cewa eh da lokacin da rashin ya juye da muji ake cewa ko mm. bayan da ke mata fara akan ke. To amma kafin nan lokacin da kike ganiyar sarauta ke ta ke ce gimbiyar <laughs> gidan. <laughs> Kina ce ke a daidai wannan lokacin kai wancan bola ma ya fita daraja. Me kika fuskanta a matsayin su ne matsalolin da suka janyo mijin yake ya juya mata sabaya. To ni gaskiya a lokacin ina tunani ne a zuciyata gani yana ma bani tausayi. Tausayi eh, yana bani tausayi saboda gani nake yi gaskiya bai da can mata ba. Because of a lokacin yadda yake kyautata min ina tunanin cewa ai yadda yake kyautata min yake min komai yake kula da ni da lafiyata da rayuwata da zaman aure ai ita ma. Yana da godiya. Allah hazin ba ta da mutunci ne. Kuma kin gane irin mutanen nan ne wanda suke da dan fada haka tana da dan fada

ba so kuma ba ta da haƙuri wanda kewanta eh, ba ta da haƙuri ba kuma ta da koyewa to ko da misali zai kuntata mata zai kuntata mata to nata ne zai fi fitowa kusan dole ne yau da gobe wanda suke tare da kai su fahimci cewa kai ne ake cutarwa kin gane abin da nake nufi misali idan aka zai mata a rufe amma za ta fito tana ihu to su kuma wanda suke tare da shi sun ganin kamar ita ce ba ta da gaskiya irin like tare na mijinta ɗauke shi da daraja ba sometimes suna rigima suna rigima in suka fara rigima zai mata duka a ɗaki kin gani mm. zai mata duka a ɗaki su fada idan ta fito ita kuma za ta ta fashe fashe kuma za ta iya nama ba ya karfin ta za ta yi ta fashe fashe ta fashe mota ne kiga har makwabta ma sun fito ne mu ɗanta da suke tare da ita to zama yau da gobe yau da gobe yau da gobe kin gani mm. sai suka fahimci ai shi yake mata ta ne wato wato shi a ƙarƙashin ƙasa yake a ƙarƙashin ƙasa yake kin gani to ni kuma lokacin akwai lokacin ma da ya zo irin sun yi fada sosai tayayya ga mai riga ya zo ta ma dan mai ciwo haka da kwalba yanzu haka ma ka je suna asibiti eh da ya zo min sai yake ce mu kin da abin nan wance ta min kaza da kaza kin ne ta maida ni sai nake ce mai ka yi hakuri yake cewa zai sake ta sai nace kar ka sake ta ko riga kun haihu kuna da yara biyu bai kamata ka sake ta ba idan ka sake ta yanzu wa za ka je ka ba wa ƴaƴan yarke maka mahaifiyarka za ka dora mu nauyi da kannan ka saboda dai ka san cewa ni yanzu idan ka kawo min su a rike su zan takura kwar ka bar ta ita ta rike ƴaƴanta kai namiji munafiki ne Awo sai daga baki gaba ne daga baki mu dai labari tukuna kafin mu gane munafiki ana cikin kin bani dariya ai dole ana cikin tafiya a haka kina ji yana kuntata mata haka ita nata da shi take fitowa kuma sometimes ni ina ji a wasu abubuwan da suke faruwa tunda zan ga ta lalata mai mota tunda motar shi nake gani da jikin amma ba san da ba zai ce mun wai akan karamin dalili sai ta nemi ta faɗa da shi ko ta ɗau kwalba ko ta ɗau wani abu ko ta yaga mai riga ashe ma ƙure ta yake yana duka to kin ma kuma kana dukan mace shetarai kawai take ba abin da ba za ka iya yi ba ko ni ne in zuciya ta ɗebe ni kin san ko duk abin da namiji zai maka duka ba abin da bai sawa saboda lafiyar da ake taɓawa yau namiji zai iya zagin ki ki hakuri sai iya barin ki da yunwa ki hakuri amma idan zai ce zai taba lafiyar ki cutarwan yi wa dole ke ma za ki nemi ki dama ma kanki to da zama yi zama sai da ta bar gidan abin kuma ya tattara sai dawo kaina ina da maganganun cewa sosai amma dai da farko abin da yake janyo matsala idan namiji ya tashi yin aure in kika ga irin an samu wannan matsalan sosai a biya kici ya kici yiwa ta bangaren uwar gida na nata ita ma amaryar kiga irin a biya jagule to idan kika zama kika bincika kika binciko za ki gane cewa namiji ne mai laifi because kin san akwai mazan da kullum tsakanin su da matan su uwar gidansu cewa suke ba zan kara miki kishiya to wato alƙawari eh na miki har wasu ba alƙawarin suke yi ya shi ba shi da ra'ayin mata biyu ta ishe shi ita ce farin cikin shi ita ne komai nashi irin ya mata alkawari ita kuma ta zauna ta saki jiki ta miƙe kafa ta saka wannan abin a ranta idan ta je ta zauna da kawaye ma irin ana labarin an mota kishiya ko za a yi mota kishiya sai ka ji tana ai baban wancan ya min alkawarin ba zai kara aure ba aka ce ke ki amfani da alkawarin maza sai ta ce haba hafarin eh. mm. tsimin yayi ya ce ba zai kara min kishiya ba ni na yi da mijina saboda ko ko waya bai yi da mata to irin wa'annan abubuwan rana ɗaya unexpected ki zo ki ji an ce mijinki saura sati ɗaya ɗaurin auren shi ya za ki ji bayan kin riga kin gama kwantar da ranki kin kwantar da ki cewa ke ba wani maganar kishi ya tsakaninki da mijinki kuma ina ba ki kokarin ki wurin kyautata wa ya ci amanan ki ba mamaki ma saboda kyautatawa ne zai yi wannan alƙawarin in mm. tsaftar nan ne kina tsaftar nan idan girki ne kina girki mm. in ƴaƴa ne kina kula mishi da ƴaƴa shi kanshi kina kula da shi da sauransu to da inda ake son dai a ce ga wani aibin ki cikin kare duk ka kare to daɗin wannan ne zaki zaki ji ana ai ba zan kara miki kishiya ba to maza suna kuskure a nan wurin kin gane suna kuskure a nan wurin kin samu yawanci a bangaren zamantakewa aure idan namiji zai cutar da ke ya fi ke wanda zaki mai dole dole su yafi yanzu namiji zai iya auro ki shine cinki ki shine shanki ki shine straight so idan ya so cutar da ke zai iya barin ki da yunwa zai iya daina shigowa gida zai iya daina shigowa wani abu zan zaki takura zaki takura ko kuma zaki shiga kunci saboda bayan duniya to ki da wanda zai faranta miki rai kin gane mm. kamar shi mm. to ke rasa wa'annan abubuwan wannan rasa abubuwan nan da kika zai iya jefa ki a cikin wani kunci sai mm, kuma ya zo ya cutar da ke da wa'annan abu duk bai shi ki ba kuma wai dan abu ka kaɗan sai ya ce zai da ke kin mm. da lokacin zuciyarki za ta tunzura babu abin da ba za ki iya mai ba saboda kina tunanin duk in can azabar da yake baki bai ishe ki ba kuma yanzu ma sai ya ƙara miki da na kasa lafiyar jiki. To ke sarauniya bayan da kika shiga aka yi gwiwi ta ki aka yi aka saka wancan a kwandon shara to ke da ya dawo kanki kuma ya aka yi. Ta ki zaki ne ya dawo kaina ai ni lallaba da ya zuwa sarauniya. Ai ni amarya ce lallaba ana da yadda ni uwar gida. Kuma kin san menene a lokacin kin gani ba wai sanin komai ne ba kyautatawa da kika shi da lallashi da nuna shi ne mai gaskiya tunda shi ita wacce ita ce mara gaskiya mara kirki mara tarbiyya to sai kuma tana kina duk waɗannan abubuwan bayan da ta mutu ba sai kuma ƙara ɗaukaka matsayin ki ba ya aka kuma ke ma da duka mun kince ke ba fa ke ma kin dangana ni ma ni ma na fara samu ni amma problem ina bai fara tashi ba sai da na ɗauki ciki wato bulalan da ta duke uwar gida ta duke wata rana eh. za ka duke amarya wannan haka yake ba masu shiga na biyu ko na uku masu shawara na ƙarshe to da dai farko idan mace za ta shiga gidan miji in dai kina soyayya da namiji kuna waje in dai yana kawo miki ji complaining din matarsa tana mai kaza bata da kaza kaza da kaza tsakani da Allah ba namijin kirki bane saboda in tana mai aiki baki isa ki kawo mai canjin abin da yake tsakanin shi da matar shi ba kuma ke baki isa ki mai settling ba sannan idan ma wani abu yake bukata ke ki mai zai iya zaunar da ke gaya miki irin tsarin da yake so matar shi ta kasance mm. ba wai ya dinga sukan matar shi ba wannan ba shi bane dalilin da zai sa ke idan kin shiga gidan ki mai abu abin da yake so gaskiya wannan in dai namiji yana kawo ma mace irin wa'annan abubuwan tsakani da Allah ba namijin aure bane dan Allah kaɗai ya san me yake mata lalle ko abin da aka muke <laughs> da yawa tunda har kika iya faɗin wannan kalmomin malama ke kuma uwar gida ba uwar gida hakuri to uwar gida ni dai abu ɗaya zan gaya miki anan maganar ma a ce miki wai da ke ba wata ko mijin mace ɗaya duk bai taso ba saboda su maza suna iya hawainiya ne su suna iya canzawa a kowane lokaci kin gare misali a kaina ni fa matar mijin mace ɗaya na sa mishi ko a waya na ma mijin mace ɗaya ne da aka tashi sai gashi wata mace ta zo ta fito da ni a cikin gida. to dan Allah maza kuma ku rike gaskiya kawai in ka san noni ma ka zo kana gaya ma mace cewa wai zaka kara gaba ko ba zaka kara ba kai shiru duk yanda Allah ya yi daidai ne ba sai ka zo kana ce ma mace ita kadai ce ba wata ko waye waye gaskiya in aka ce mun ba wutan nan akwai matsala nan gaba Allah ya sa mu dace mata mu ta hakuri da rayuwa baban chakuri kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji miliyoyinsu musamman ma abokiyar na da ta ni gabatarwa Hadiza Kyari da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC take sallama da ku. Ku huta lafiya. juna,